وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا kuma mu daga cikinmu akwai musulmai masu biyayya ga Allah da ya masa da'a kuma akwai waɗanda suka karkace daga hanyar gaskiya da daidaito duk wanda ya rankwafa ga Allah ta hanyar yi masa da'a da aiki nagari to lalle waɗannan su ne suka nufi shari'a da aikata daidai